bless. Peace, Africa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu yaro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Hawa Sharif tare da Zara Fage da sauran abokan aiki muka sake dawowa da kasancewa da ku a wannan lokaci cikin wannan shirin na yau daren Litinin 26 ga watan Yuni shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dangin bawan Allah nan da aka zarga da yin batanci ga fiyayyen halitta wanda kuma tuni aka kashe shi a Sokoto su nemi a bi musu hakkin kisan da aka yi masa. haka zalika akwai rahoto daga ghana inda ofishin kula da harkar magunguna da laifuffuka na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya fahimci mahimmancin ɗaukar mataki wanda ya dace gunda akan abin da ya shafi mutanen da ke tu'ammali da miyagun ƙwayoyi waɗannan da masu sauran rahotanni ciki ko hada labarin wasanni na nan tafi a cikin shirin na yanzu kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da rahoto na musamman to amma duk kafin nan sai a gyara zama domin kuwa ga zara ufage da labarin duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Litinin shugaban dakarun sojojin haya na Wagner Yevgeny Prigozhin ya yi magana a karan farko a bainar jama'a tun bayan da ya dakatar da tawayen da ya kaddamar kan shugabancin sojojin Rasha. Ba mu da burin haɓarar da gwamnati mai ci kuma gwamnatin da aka zaɓa bisa doga bisa doka in ji shi a cikin wani saƙon murya na mintuna goma sha ɗaya da aka fitar ta manhajar aika sakonni ta telegram a madadin haka prigozhin ya ce ya kira matakin nasa yin tattakin neman adalci sakamakon wani mummunan hari da sojojin rasha suka kai kan rundunar sojojinsa mai zaman kanta mai dasawa da fadar shugaban rasha ta kremlin Mun fara tattakin ne saboda zaluncin da aka yi in ji shugaban na Wagner yana mai ikirarin cewa sojojin Rasha sun kai hari kan sansanin Wagner da makamai masu linzami da kuma jirage masu saukar angulu inda suka kashe mutane kusan talatin. Rasha ta musanta kai harin a kan sansanin. prigozhin ya yi kirarin cewa wagna ce kungiyar mayaka mafi karfi a rasha har ma da duniya baki daya manyan hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa miliyoyin mutane a ƙurya afirka na cikin wani yanayi na matukar yunwa da ke buƙatar matakin gaggawa sanadiyar bala'o'in da suka faru akai-akai ciki har da sauyin yanayi da kuma tashe-tashen hankula. Hukumar samar da abinci ta duniya WFP ta bayar da rahoton cewa kasashe bakwai a yankin gabashin Afirka da suka hada da Djibouti, Habasha, Kenya, Somalia, Sudan ta kudu. Sudan da kuma Uganda na fuskantar matsalar karancin abinci da ba taba gani ba. Hukumar ta WFP ta ce kusan mutane miliyan 60 ba sa samun isasshen abinci da zai ba su ƙoshin lafiya da kuma ci gaba da al'amuransu na yau da kullum. Wanda hakan ke tilasta wa iyalai sayar da dabbobinsu da kuma shiga wasu harkoki marasa kyau don neman abin zaman gari kamar su karuwanci. a halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen ukraine dmitry kubele kuleba a yau litinin ya buƙaci ƙungiyar tarayyar turai da ta ƙarfafa goyon bayan ukraine yayin da ƙungiyar tarayyar turai ta ƙara dala biliyan 3.5 a wani asusun da ake amfani da shi wajen taimakawa sojojin na ukraine kuleba ya yi jawabin ne a taron majalisar harkokin waje na eu ta bidiyo inda ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ya buƙaci tarayyar turai da ta hanzarta yin galaba a kan rasha ta hanyar ƙara goyon bayan ukraine babban jami'in kula da harkokin wajen tarayyar turai joseph borrell ya ce ukraine ita ce a gaba borrell ya wallafa a shafinsa na twitter cewa za mu ci gaba da ninka tallafin sojoji da kayan aiki da horo ga ukraine har illa masha allahu Masana sun ce 'yan raunaniyar dangantakar da ke tsakanin Amurka da China ba za ta iya kaiwa ga rage takun sakar da ke tsakanin Koriya ta kudu da China ba. An ɗan farfado da tattaunawar da ta cije tsakanin manyan ƙasashen biyu mafiya tattalin arziki a duniya. Lokacin da Amurka da China suka amince a ƙarshen mako cewa za su ci gaba da raya manyan hanyoyin tattaunawa da daidaita alakar da ta yi tsami tsakanin su bayan da wani balan-balan na leƙen asiri da ake zargin na china ne ya yi shawagi a sararin samaniyar amurka sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya faɗa a yau litinin cewa ziyararsa zuwa beijing daga ranar 18 zuwa 19 ga watan yuni an samu ci gaba. amma alakar koriya ta kudu da amurka kan manufofin china wanda ke da nufin tunkara abinda dukkan su biyu ke kallo a matsayin kalubale da kuma tsarin ƙasa da ƙasa da kimar demokradiyya ya sa china ta ƙara tsananta tsanani wajen musguna makwabtanta. babban ci gaban da ke tafe a game da jinyar cutar kansa zai iya zama samun rigakafi bayan kwashe shekaru da dama ana bincike inda aka samu takaitacciyar nasara masana kimiyya sun ce bincike ya kai wani matsayi inda da yawa ke hasashen za a samu allurar rigakafin nan da shekara biyar waɗannan ba allurar rigakafin da aka saba yi ba ne waɗanda za su hana cututtuka amma za a yi amfani da su don rage cutar kansa da hana ciwon dawowa allurar rigakafin za su mayar da hankali wajen karsar mama da ta huhu da kuma nasarorin da aka samu a wannan shekara a kansar fata mai kisa da kuma kansar ciki muna samun wani abin da za mu iya aiki a kai yanzu ya kamata mu ƙara ingantawa in ji dr james gully wanda ke taimakawa wajen jagorantar wata cibiyar ciwon kansa ta ƙasa da ke samar da magungunan rigakafi. gami da rigakafin cutar ta kansa. Zara Ufage aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. inda 'yan uwan bawan Allah nan da aka zarga da yin batanci ga fiyayyen halitta wanda kuma tuni aka kashe shi a sokoto suke neman abi musu hakkin kisan da aka yi masa ita kuwa gwamnatin jihar cewa ta yi za ta hukunta duk maholukin da aka samu da aikata laifin daga sokoto ga muhammad nasir da cikakken rahoto dangin usman buda mahaucin nan da ya hadu da ajalinsa ta hannun abokan aikinsa a kan zargin batanci ga fiyayyen halitta annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare sa na ci gaba da juyayi akan abin da ya faru ga dan uwan nasu aishatu ita ce mahaifiyarsa ta ce zancen kisan ɗan nata ya zo mata cikin kaduwa domin magana riƙe ta zo mana don kafin shi na nan muku muna can kawai mu hutan buwal sai an ka zo mana dai an ka ce mana wai an kashe uku wai an kashe uku man ni dan ɗanan ni le ne ko da an ka dauka ta ban dare sai mutan sun ka ka fa mini ruwa an ka kuma an ka dai ruwa an ka bani an ka ce ya sa sai mun ka tafi mun ka bi mota mun ka yo garin gaskiya mun ka ta tafi haka nan an ka ce shi babu an ka yi shi san mutuwa ne to da irin uban makoganin su kun da aka duba ka gani mutum shi ta lahiya lau bai yi fata ba ba yi mai ta wato a mai kashin gilla wai cikin gari a bugu da duwatsu kamar kare. to ko mai dangin nasa ke bukata yanzu mahaifiyarsa aishatu tana mai cewa a zuwa ta hakki ne sannan tsiyan gana su da an ka bari an ka samu abin da mun ka samu an ka ba ka gani ana taimakawa ga makarantar su biya aka yi musu wata makaranta yanzu in ba mutane sun ka taimaka ba Allah ya taimaka wa ka biya da ni ba wani abu gari ne ba Allah ta ni kishi shi na ni gari shi ma abubakar da ke zaman ɗa ga marigayin ya ce yanzu suna dakon a kammala bincike su ji abin da mahukunta za su ce gaskiya ba mu samu gawarsa ba har yanzu don an nema a ba da gawa tun shi da na an tsaro an ce sun nuna cewa dai kila ko sai zuwa gobe haka to yanzu dai ana dai ana ta kai kawo ko Allah ya kaddari su ba su sai a je a yi miki jana'iza a a hudun ana ta haujin gwamnatin jihar sokoto ta buƙaci jama'a da su daina duk wani abu da kan iya tayar da husuma a cikin al'umma abubakar bawa shine mai magana da yawon gwamnan jihar sokoto ahmad aliyu sokoto eh magana wani ya ci da annabi sallallahu alaihi wannan kan ba ko ja da ba jihar sokoto ba za ta taɓa ɗauka irin wannan ishu irin wannan batu da wasa ba annabi sallallahu alaihi da kima a wurin mu musamman musulmi shine madubin mu shine abin koyar mu shine shugaban mu duk wanda ya ce taɓa shi ba yadda za a yi gwamnatin jihar sokoto kwashe laya da shi saboda haka idan mutane da zaman lafiya to shine su mutunta annabi sallallahu alaihi su kuma yi biyayya gare shi amma taba kima ta yi ko daraja ta yi to babu shakka idan muka samu duk wanda muka samu da irin wannan aka tabbatar da wannan lahi tabbas za mu da shi a kotun musulunci a mai shari'a kamar da addinin musulunci ya tanada gwamnatin ta yi wa jama'a kashedi akan ɗaukar doka da hannu ga kowane irin lamari rundunar 'yan sanda dai tana kan gudanar da bincike akan hakikanin abin da ya faru har aka yi wa usman buda kisa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To Allah shi kyauta a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Yanzu kuma sai gana inda ofishin da ke kula da magunguna da laifuffuka na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya fahimci mahimmancin ɗaukar matakin da ya shafi mutane masu tu'ammali da miyagun kwayoyi, da mamai da hankali akan nuna musu wariya da ake yi da sauran al'amura makamantan haka wakiliyar sashen hausa na murya amurka hawa'u abdulkarim ta aiko mana da wannan rahoto Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 26 ga watan Junairun shekara 2023 ranar wayar da kan matasa masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi inda tema bikin bana taken mutane ne a farko a daina kyama da nuna bambanci sannan a karfafa rigakafi. Matsalar shan miyagun ƙwayoyi a duniya ya zama ruwan dare gama gari lamari ne da ke shafar miliyoyin mutane a duniya. Yawancin mutane da ke amfani da ƙwayoyi suna fuskantar kyama da wariya wadda hakan na iya ƙara cutar da lafiyar lafiyar jiki da kwakwalwa da kuma hana su samun taimako da suke bukata. Ɗaya daga cikin waɗanda suka taba shan miyagun kwayoyi wadda bai yadda a bayyana sunansa ba ya ce. Eh kwaya dai mun sha mun sha sosai menene ba mu shan muna shan komi mun sha komi cikin kunsu Allah yau mun bari amma abu guda ne yan wayen mu suna ganin kamar da muke sha suna muna magana ba mu ji yasa muka zo kusa da su ma still suna duban mu kamar mu ba mutane kwarai bane ko wani tun da mun bari mun gane mun bari muka shigo cikin su su doke mu yanda suka doke mu da nan mu yan wayen su ne eh sannan kuma yan wayen nan da suke cikin wannan harakan da suke ji wallahi ku bari don Allah ku bari ba yi Alhaji Idi Gamil ya ce babu wani bambanci tsakanin masu shan miyagun kwayoyi da ke Amurka da kasar Ghana da Alhaji Idi Gamil daga Hot Coffee Nima na zauna America dai New York for 50 good years bari lalacewa yara ina gani yanzu haka ban ganin bambanci shi da nan da amerika duka abu guda ne wallahi duka abu guda ne ba wani difference tsakanin amerika da ghana wurin lalace yara masu sha can ma yaro ya lalace ma kila ma akwai da za a kai shi a rehabilitating shi har ya samu lafiya to nan ba ka fito gida arziki ba to ka shiga daji kenan gidauniyar community concern and care foundation gidauniya ce da ta yi sama da shekaru biyu tana wayar da kai da kuma ceto matasa da suka fada cikin shan miyagun kwayoyi alhaji ali shugaban gidauniyar ya ce babu shakka idan kana shan miyagun kwayoyi zaka sha nuna wariya a bainin jama'a wanda hakan zai sa ba za ka iya mu'amala da kowa ba face masu sha shi wannan abin da kanshi in dai kana ciki shakka babu za nuna ma wariya kuma kai da kanka abu ne da in ka sa kanka ciki zaka ga ba ka yi ya hurɗa da jama'a in ba irin waɗanda ke wannan abin ba abin da ya sake saboda in kana cikin jama'a kai da kanka zaka ringa ganin ana nuna ma bambanci abin da yasa kai ga zaman su cikin waɗanda dama ba masu shaye-shaye bane shi mai shaye-shaye bai ya zama cikin irin waɗannan mutane saboda irin wannan bambancin da ake nuna masa Alhaji Alin ya kara da cewar a daina nuna musu bambanci saboda kada kara jefa su cikin wannan halin eh abin da ya kamata mutane su shine bai kamata a nuna musu bambanci ba dan saboda in kana yawan nuna mai bambanci kana ware shi tare da kai. kai kusan kaman kana tura shi yan abin ne amma ya kamata ka sake in ya zo ka rungume shi ka kama shi la Allah zaka iya cikin magana fira yau da gobe da kullum Allah ya fidda shi ya ji magana ka ya daina yi akwai wani yaron da mahaifiyan shi ta zo ta yi magana shi nace ina bukatan sadu da ita da mahaifin shi da na sadu da su na tambaye su ya aka yi ya abin ya fara har ya zo kai ga yaron ya sai ya sa kanshi cikin wannan hali har bai kwana gida ya bar gida to it's like influencing abokanai ya bar yaron ya fara sa shi to da baban ya hango haka nan a lokacin da ya kamata baban ya mai da yaron ya kusanta kula da yaron da wa'azi da magana da yani education she yanzu baban she shi ya doki zuciya yana dukan yaro wai me yasa yaron yake wannan abu to wannan dukan a take na ce da baban to kai ka kori yaron gida a lokacin da ya kamata ka ja shi jiki kenan hawa abdulkarim yankwaniya murar amurka daga accra ghana to madalla an gaida hawa abdulkarim kafin mu kai ga shirin na gaba masu tsaro ga mabudin kunnuwa samalin gayya samalin gayya samalin gayya ina mafita limani ya fi kemini samalin gayya samalin gayya samalin gayya Cause I had to push it. Idan na faso ta ai ta duk a kashe. Samayen gwiya. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Samayen gwiya. Idan ya ji zafi ya gyara hali na yi. Idan ya fusa sato to mu ma mu dau damara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Ina mafita limani ya fi kyamini samalin gwiya. sun zama gafiya ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara yanzu kuma ga rahoto na musamman mutane da dama ba su fahimci yadda al'amarin yake ba hakan ya sanya na nemi fashin baki ga waɗanda suke sharhi game da al'amarin yau da kullum a najeriya wato Alhaji Aminu Ibrahim. Um, Aminu wannan al'amari yaya cikakken lamarin yake ne ba da rance ga ɗalibai. Da farko dai wannan doka da shugaban ƙasa ya sa hannu a kai na ba ɗalibai bashi wato yana da kunshe da abubuwa da yawa. Kafin ɗalibi ya amfana da wannan sai ya samu admission wato ya samu takardar shiga jami'a ko polytechnic akwai banki da gwamnatin tarayya ta kafa bankin ba da lamuni dai ga ɗalibai ka'idojin kafin mutum ya amfana bayan wancan takarda sai ya kawo mutum biyu wanda za su sa masa hannu garantos kuma ɗaya daga cikin garantos ɗin dole ya kasance sai ma'aikacin gwamnati wanda akalla ya yi shekara goma sha biyu na aikin gwamnati ko kuma lauya mai zaman kanshi wanda ya gama jami'an shi kar ya gaza shekara goma da gama law school ɗin shi. Shin me ya ka'idan na tsayawan nasu? Ka'idojin da yake nan mutum ya kalla ya kasance yana aikin gwamnati shekara goma sha biyu sannan kuma lauya mai zaman kan shi wanda akalla ya yi shekara goma yana practicing bayan ɗalibi ya gama university ko polytechnic kuma ya gama nysc bayan shekara biyu ana sa ran ya samu aiki zai fara biyan kuɗin da aka bashi ya karatu so in bai iya biya ba bayan shekara biyu shi wannan wanda ya sa masa hannu cewa ya lamunce to gwamnati za ta neme shi ya zo ya biya wannan kuɗin in kuma bai biya ba za a ɗauki mataki a kan shi na doka za a iya kai mutum kurkuku ba in bai iya biya ba akwai wani ka'ida da aka aje na adadin yawan ɗaliban da mutum zai iya tsaya masu a matsayin garanto ɗin? Gaskiya a dokan ba bayani ba. An dai ce kawai ɗalibi zai samu wanda zai samu shi hannu, amma a dokan ba su yi bayanin cewar ko mutum ɗaya magidanci yana da 'ya'ya biyar eh. za su tafi university za a sa musu hannu ko ba za a sa musu ba dokan ba ta yi bayani ba. Amma ba nan ne ma gizo ke saka ba. gwamnati ta ce za ta janye in mm. aka bara fara ba ɗalibai bashin nan to gwamnati kuma ba za ta sake ba universities ko polytechnics wasu kuɗi da suke ba su ba wato kowace university ko polytechnic za ta zama tana zaman kanta ne haka ita za ta sa kuɗin farashin kuɗin makaranta da sauran abubuwan da ake kafin ma mutum a bashi kuɗin nan ana bukatan iyayen yaro albashinsu Karya gaza dubu ɗari biyar a shekara to kuma ana bukatan sai kana ma da tax clearance certificate duk waɗannan ƙa'idojin da yawa in ka bi irin iyayenmu da ke ƙauye can ko ƴan uwanmu da ke ƙauye ku eh, shi shi ma ofishin da za ka je ka biya harajin bashi bankin ma da gwamnatin ta kafa yanzu haka sun sa hannun jari biliyan ɗaya kuma an ba su dama su yi kasuwanci kaga bankin shi kanshi zai koma bankin kasuwanci kenan Aminu mai yin sharhi game da harkokin yau da kullum a Najeriya. Shin koyaya iyaye masu jami'o'i da kuma sauran manyan makarantu na gaba da sakandare suke kallon wannan sabon tsari na ba da bashi ga ɗalibai don su biya kuɗin makaranta ga malami na farko da muka zanta da shi sunana aminu jumare alhamdulillah da mun yi murna da zuwan wannan abu amma da muka duba muka ga abubuwan da muke ciki sai muka ga kama akwai lauje cikin naɗi an ce za a ba ɗalibai bashi kenan eh. karatu in sun gama za su biya in sun samu aiki eh. to na farko ma tukuna akwai aikin da ake samu har in mutum ya samu ya biya waɗannan kuɗaɗen ya gama karatu sannan ka'idojin da aka shimfiɗa na wannan bashi da ake nema sun yi tarnaki an ce kafin ka samu sai ka samo wanda ke matsayin darakta a aikin gwamnati da wanda ke lauya mataki na goma a aiki na albashi mm. idan kana da yara biyu uku a ina za ka samu mutane ko waɗannan wanda za su cika waɗannan sharuɗa su yi maka sani har a baka wannan loan ɗin da gwamnati ke neman ta magana iyayen yaran nan da suke aiki sai matakin albashinsu ya kai dubu hamsin mutum nawa ne suke aiki za su biya waɗannan kuɗaɗe saboda mafi karancin albashi a najeriya dubu talatin ne mm. ni yanzu ina da yara guda biyu a university ina zan samu waɗannan ƙa'idojin zan cika kila kai ma da muke magana da kai kana da yara guda hudu guda biyar akwai mutane da yawa ina za ka samu waɗanda za su yi wannan wane ne zai sarge shi ko ya amince ya yadda a bada bashi in ya ɗalibi da ya gama bai biya ba shi ya biya tattalin arziki ya riga ya watsa kuma hakkin gwamnati ne ta san yadda za ta farfaɗo da shi a taimaka yara a taimaka ma ɗalibai su yi waɗannan karatu. ta bakin ɗaya daga cikin iyayen ɗalibai a Najeriya game da ba da lamani ga ɗalibai don su biya kuɗin makaranta. Ko yaya malamai a manyan makarantu na gaba da sakandare kamar jami'o'i kenan da polytechnic suke kallon wannan al'amari? Sunana Dr. Muhammad Lawal Ibrahim, Chief Lecturer a nan Department na Educational Administration and Planning. Hmm. a federal college wato babban makaranta na ilimi amma yanzu an bamu jami'a sai dai ana kokarin a tabbatar da ita ne amma yanzu dai an riga an ba da jami'a din na dokta yaya kake kallon al'amari na ba da lamuni ga ɗalibai don biyan makaranta ke wasu na ganin kamar da ɗan tarnaki kaga wannan tsari ne da aka fito da shi dai ba a fara amfani da shi ba doka ne wanda shi tsohon kakaki na majalisa wato yanzu shugaban ma'aikata nan chief femi bajamila ya yanzu ne ake so a fara Mm. wato su abin da suke ganin cewa tsadar rayuwa gaba ɗaya akwai tsada musamman gabatar da ilimi na jami'a ana kashe kuɗi sosai mm. to sai suka lura kamar iyaye ba sa sa hannunsu a tsarin ilimi yadda ya kamata saboda an ɗauki abin kawai a sakaka haka gwamnati kusan ta ɗauki komi ita take su a nasu hankin kenan mm. to sai ana ganin to ya za a iyaye su masu sa hannunsu na su ba da kuɗi to shi sa aka ce ana so a bar jami'a ita ta ringa sa kuɗinta da sauransu saboda su kansu jami'an ana gani kamar suna sakaci hanyoyi da ya kamata eh, su bi su nema kuɗi wato kamar donations da grants da kuma irin endowment funds din da ake da kuma mm. wajen tsofaffin ɗalibai da consultancy su samu kuɗi su zo su kashe ma jami'an da sun saki hannu ba sa yin abin da ya kamata domin a nawa tunanin sai suka ga cewa to ya za a yi a cire hannun gwamnati su kaka ce to yara su zo su nemi bashi dole fa sai an tsaya an duba to a Najeriya ba maganar fito da tsari ba ne aiwatarwa ne matsala tun dai a cikin shekara biyu ne aka fara batun wannan doka a zamanin mulkin soja kuma kanal ali na ministan ilimi har ta kai ga ɗalibai suka yi bore inda suke cewa ali masgo to da yake dai a wancan lokaci akwai wadata sai kura ta lafa magana ta kwaranye lamarin dai na buƙatar yin gyara muddin dai ana son ɗan talaka ya yi karatu kuma ilmantar da al'umma ƙasa nauyi ne haƙi ne da ya rataya kan gwamnatin tarayya. sha Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. To Madalla a gaida ya sani shi abu malumfashi da wani rahoto na musamman yanzu kuma sai fagen wasanni tare da Murtala San Inna. Wasanni a takaice. da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar Najeriya ta sufa Eagles Jose Pesero na fuskantar barazanar rashin tabbas kan makomar aikinsa yayin da aka bai wa magoya bayan kungiyar damar yanke hukunci kan makomarsa shugaban hukumar kwallon kasar ta nff ibrahim gusau ya yi alkawarin tuntuɓa da neman goyon bayan magoya bayan kungiyar kafin ɗaukar mataki na karshe a kan kocin pesero wanda ya yi aikin horar da 'yan wasan kungiyoyin al'ali da porto da sporting lisbon ya kuma yi aikin horar da 'yan wasan kasashen saudi arabia da venezuela kafin ya sami aikin horar da 'yan wasan na super eagles na najeriya a watan mayun shekara ta 2022 yanzu haka kuma kwanta ragin nasa da najeriya ya zo karshe inda zai karkare a ranar 30 ga wannan watan na yuni to sai dai manazarta lamuran wasanni na ganin cewa kocin bai kawo wani gagarumin sauyi ba a kungiyar da ke faman tatata a gasannin kwallon kafa. duk kuwa da cewa kasar ta sami gurbin fafata gasar cin kofin nahiyar afirka da za a gudanar a shekara mai zuwa haka kuma rahotanni sun ce hukumar ta nff tana fama da kalubale wajen biyan albashin kocin dan shekaru 63 da haihuwa da ake ganin ya kai dala amurka 70,000 a kowane wata a farkon makon nan ne aka soma fafata gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru 23 a kasar morocco kasashe takwas ne yake fafatawa a gasar ta bana da suka hada da mai masaukin baki wato morocco da ghana da congo da guinea a rukunin a yayin da kuma kasashen masar da gabon da mali da niger suke a rukunin b wannan ne karo na hudu da ake fafata gasar wacce aka soma ta a shekara ta 2011 ana kuma buga ta a duk bayan shekara hudu yayin da wannan ne karo na biyu da morocco ke karbar bakuncin gasar kasancewar ita ce ta karbi bakuncin gasar karon farko a shekara ta 2011 ko baya ga lashe kyautukan gasar daban-daban kasashen da suka zo na ɗaya da ta biyu da ta uku za su wakilci nahiyar afirka a gasannin wasannin motsa jiki na olympics na bazara a birnin paris a shekara mai zuwa ta 2024 yayin da kasar da ta zo ta hudu kuma za ta sami shiga wasannin ya da kanin wani tare da sauran kasashe domin fitar da kasa ta hudu da za ta shiga gasar ta wasannin na olympics yanzu haka hankalin masharhanta ya karkata kan yadda kungiyoyin kwallon kafa na kasar saudi arabia suke wa wasu manyan zaratan 'yan wasa a wannan bazara musamman da ya taurarun da shekaru suka ja yayin da suke taka leda a manyan kungiyoyin nahiyar turai tuni da kungiyar al ta sayi shahararren dan wasan real madrid karim benzema yayin da a kungiyar chelsea ma kusan 'yan wasa hudu suka yi kaura zuwa kungiyoyin na saudiya daban-daban rahotanni na nuni da cewa thomas pare na arsenal da bernardo silva na manchester united duk suna gab da komawa kasar ta saudiya masu fashin baki kan lamurin wasanni na ganin cewa wannan da ya babban yunkuri ne na cikar burin hamshakiyar kasar ta saudiya na ganin cewa gasar lake ta kasar ta shiga a cikin manyan gasannin kwallon kafa biyar na duniya ko baya ga matakin asusun bada lamuni na kasar wato pif na saka hannun jari tare da mallakar kungiyar newcastle ta ingila na mallakar manyan kungiyoyi hudu na kasar ta saudiya murtala faruk sanyin na a washington dc To Madalla an gaida na san ina da labarin wasanni masu yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labaru a takaice. A yau Litinin shugaban dakarun sojojin haya na Wagner Yevgeny Prigozhin ya yi magana a karan farko a bainar jama'a tun bayan da ya dakatar da tawayen da ya kaddamar kan shugabancin sojojin Rasha. Ba mu da burin hamɓarar da gwamnati mai ci kuma gwamnatin da aka zaɓa bisa doka in ji shi a wani saƙon murya na mintuna goma sha ɗaya da aka fitar ta manhajar aika saƙonni ta Telegram. manyan hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa miliyoyin mutane a ƙurya afirka na cikin wani yanayi na matuƙar yunwa da ke buƙatar matakin gaggawa sanadiyar bala'o'in da suka faru akai-akai ciki har da sauyin yanayi da kuma tashe-tashen hankula. Hukumar samar da abinci ta duniya WFP ta bayar da rahoton cewa Kasashe bakwai a yankin gabashin Afirka da suka hada da Djibouti, Habasha, Kenya, Somalia, Sudan ta kudu, Sudan da kuma Uganda na fuskantar matsalar karancin abinci da ba a taba gani ba. To masu saro baki daya da haka muka ga karshen shirin na yanzu kuma na karshe a yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin zara fage da ta karanto labarin duniya da Mr. da ya ba da umarni. da ma injiniyan namu na yanzu washe da ke sallama da ku daga nan birnin washington dc mu kwana lafiya sai da safen ku.